A yayin wani taron manema labaran da suka kira a yammacin Juma'a ne mambobin kwamitin da ke bin diddigin abubuwan da suka biyo bayan turmutsutsin na ranar jifar shedan suka tabbatar da cewa ya zuwa yanzu alhazai 'yan nishar 78 ne suka rasu. Ali Umaru shine shugaban kwamitin. Le service procède à ce qu'on Donc ces actes, la direction des affaires consulaires. Mala Ali Umaru ya kara da cewa yanzu haka ba a san ba inda alhassai 41 'yan Nijar suka shiga yayin da aka kista 34 da suka ji rauni. Daga cikin waɗanda suka rasu 48 ne kawai aka yi wa takardun rajistar mamata. Chaque a a an tere dans une tombe particulière, une tombe individuelle. ko mutum ya karyatar da jita-jitar cewa cikin rami guda aka binne gawakin mutanen da suka rasu a turereniyar ta mina kafin a ƙara samun wasu bayanan na daban a nan gaba kaɗan shugaban kwamitin bin diddigin halin da alhazan Nijar suka shiga a yayin wannan iftila'i Ali Umaru ya buƙaci jama'a su ƙara haƙuri domin a cewarsa hukumomin saudiya na ci gaba da tantance ragowar gawawwakin alhazai ta hanyar binciken zanen yatsu ganin an gano zahirin sunayensu da kasashen da suka fito sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger